kulluhum dukkan su sai yace daga quraishi bai ce kulluhum min ahli baiti ba sannan yace la yazalu islamu azizan musulunci ba zai gushe ba yana mai samun izza ila isne ashara khalifan matukar mutum goma sha biyu ne suke khalifanci sai yace kulluhum kuma min quraishin dukkan su daga quraishawa suke a wata maganar annabi ya ƙara cewa la yazalu hadha ad-dinu azizan mani'an ila isne ashara rajulan wannan addinin ba zai gushe ba yana samun baya matuƙar mutum goma sha biyu ne ke shugabanci sannan ya ƙara cewa la yazalu dinu qa'iman hatta yakuna alaikum isna ashara khalifa kulluhum tajtami'u alaihi ummatu dukkan su al'umma za ta yi ijma'i wajen cewa wa'annan wato shugabanni ne wannan shine abin da annabi ya faɗa kuma da abubakar ya zo a lokacin shi addini yana da ƙarfi Allah ya faɗa a suratul Nur ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati nayim wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau a cikin kuta ta la yastakhlifannahum fil ardi wallahi sai na ba su shugabanci a bayan ƙasa kamar takhalafal ladina min qablihim kamar yadda na ba wanda ke gaban ku shugabanci wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi lahu? wallahi sai na yaddan musu da addinin da suka yadda da shi shine sai na tabbatar musu da addinin da suka yadda da shi a duniya shine addinin musulunci wala yubaddilannahum Allah ya ce sai na canza musu min ba'a da khawfihim amna bayan tsoron da suke ji sai sun da sun zama su ne amintattu ya Allah ya ce ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a sai ya ce wa man kafara ba'a da zalika fa ulaika humul fasiqun da haka malamai ma suka ce butulce wannan imar Allah da aka yi a wannan lokacin daga lokacin da aka kashe sayyidina Usmanu yana khalifa to daga lokacin ne rigima ta kunno cikin al'ummar musulmi yana daga cikin abin da zan zo in maka tambaya akan shi shin abin da annabi yake faɗa labari yake bayarwa cewa za a samu shugabanni guda goma sha biyu, eh labari ne, wayannan mutanen abubakar ya yi, Umar ya yi, Usman ya yi, Sayyidi Ali ya yi, Hassan ya yi, Mu'awiya ya yi, har zuwa na sha biyun labarin annabi ya tabbata. Amma ko ba babban matsala kuma, har wanda ma bai yi shugabancin ba a'a kun ce a'a dole shugaba ne, idan annabi labari ya bayar to dole kuma yadda annabi ya bada labari haka labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai tabbata sannan misalin da kake bayarwa na cewa waliyul ahad waliyul waye waliyul ayi kullun kana manta matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ragowar mutane annabi sallallahu alaihi wa sallama buga misalin sa da ragowar mutane wallahi wannan abu ne da ya kamata a duba shi ƙwaran gaske gaske domin wani malami yana cewa laqad a'jazal aba'a ila da shibhi tunda annabi adamu ya zo duniya ake haɗuwa da uwa da ƴa ai aure to har yanzu ya gajiyar da kowane uba a haifi ɗa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Abin da muke cewa in wannan matsalar tana da girma da muhimmanci haka, kai hatta a cikin shi'a akwai wanda suke da tuhumar annabi da ha'inci wajen bai isar da saƙon da Allah ya turo shi ba ƙarƙashin waccan ayar da ka kawo ɗazu ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fa ma ballagta risalata wanda ka ka kawo abin da ka faɗa yanzu da haka muna buƙatar nafsi qat'i subut ne qat'i dilala wajen tabbatar da matsalar da take tana gaba da annabta wallahu a'ala wa a'lam Masha Allah, mun gode shaika mun san Yusuf Asadu Sunna kuna sauraron mu on Kibra FM suna na Fado Umar. Sheikh Abdul Jalil, bismillah 10 minutes. Oh. Ah, na farko malam ya yi magana da dama amma abin da ya kawo daga karshe shi ne son so ma shi. Shi ne cewa malam ya yi zance cewa wanga ayan da mun ka ambata cewa a karshen rayuwar manzon Allah a lokacin da ya fito hajji yana zuwa manzo Allah ya ansi wanga aya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wannan ne shi awa ke zanci cewa ai malaika jibril ya yi kuskure ka gani wanga magana na san da jahilai ke yin shi amma ban taba jin da ke wato malami ya yi wani magana kamar haka ba saboda ni saboda wanda zance ne mutane ke yi babu wani littafi na shi'an da za ka taba cewa malamin shi'a sun zana littafi sun kai zance cewa manzon Allah wal a'yadu billah a'udhu billah a'udhu billah cewa yayi ma Allah ha'inci nan maganan ba gaskiya bane babu wani wanda shi'a ce na baka littafi sunan littafi wanda yake karami ne da cikin littafi wanda yake na shi'awa ana ce masa a fa'idun imamiyya a cikin akwai wani shafin da ake ce masa babu a kaidatu na nabi wato shi ne a kaidan mu kan manzo Allah ka karanta wannan littafi ka gani menene a kaidan shi a game da manzo Allah mu a kaidan mu ne cewa Allah bai taɓa halittar wani mutum akan bankasa mai girma mai daukaka kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah bai taba halittar wani kamar shi ba sai da mu akidan mu kenan hatta cewa ma idan ka zo wurin limaman mu alin bait alaihi wassalam idan sun duba manzo Allah kamar sayyidina Ali yana cewa ana abdun min abidi Muhammad wato ni boy ni karami a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai da wanda magana cewa shi'awa suna tuna cewa mala'ika jibrilu ya yi kuskure wanda abu ne wanda yake bai da asali kagone ne kawai da ka ma sha'awa wannan babu babu abin da yake yana da wani dangantaka da gaskiya game da wannan magana saboda ne saboda idan ka je cikin alkur'ani Allah na ce ma mala'ika jibril zai kowace na inda zai arshi matin mafa'in samma amin amin mai aminci ne wato wanda yake yana da amana to so za a zo a ce wai manzon Allah nan wannan Jibril ya zo ya ba manzon Allah shi manzon Allah wannan magana ba gaskiya ba ne shi ga ina so malam ya koma ya bincika littattafan shi'awan da kyau a daina cin cewa an ce an ce saboda wannan magana dai da masdari daga ko'ina in ka gan shi cikin wani littafi to littafin makiyan shi'a ne su suke gane wani abu kamar haka amma ba a da shi awa ba ne wannan shi na farko na biyu malam ya yi magana game da shi shi awa muna daukan limanci da manzaka muhimmanci kan bisa manzanci na farko malam ya kamata ya dame shi ne ka gani muna da limanci bi ma'anar am sannan muna da imama bi ma'anar khas ya kamata malam ya gane ya bambanta tsakanin guda biyu idan mun ce imama bi ma'anar khas ya bambanta tsakanin wannan da imam bi ma'anar ham wato imam da suna imam wannan suna ne ana iya ba ko duk wanda ya jagoranci mutane in ji alkur'ani ko da ma wannan limamin tahurci ne ana ce masa limam waje allahum a'imma yahduna bi amrina wannan yana nan a cikin alkur'ani akwai limamai na kwarai wa akwai limamai kuma a immatal kufur wanda Qur'ani ya bance su sai da ba a dokar limami kawai a ce wani limami lima ya kamata a bambanta wani irin limami muke makani idan ka zo muna da limami wanda ke ba da sallah ana ce masa liman sannan muna da liman wanda ke kuma ana ce masa liman wato shugaban kasa shugaban jama'a amma idan ka zo a cikin cikin alkur'ani babu shakka idan muna zance batun sha'ani imama bi ma'anar khas wato limanci wanda yake zaba ne na Allah wannan zaben nan na Allah na wannan ya bambanta su gaskiya ne wannan limancin nan ya bambanta daga manzanci da sauransu saboda ne idan ka koma cikin alkur'ani Allah na zance da annabi Ibrahim ya ce wa ila idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama ko Allah madaukakin sarki wai mun so Allah ma so mu zabe ka zama imami a lokacin da wani aya ta sauka annabi Ibrahim na kasance ba annabi ne a wannan lokaci shi ba annabi ne sai Allah ya kuma ƙara zaɓen shi zama limami amma wannan limancin na daban ne da manzanci sai ta akwai bambanci wanda yake ya kamata a samu lokaci ba a kan wanga gurguje za mu yi magana shi ba ya kamata a fassasa jama'a su gane menene limanci bi ma'anar arab menene limanci bi ma'anar arab amma a jan mix gaba da ya ce limanci ya fi manzonci ko yanga wanga ba gaskiya ba ya kamata mutane su samu su gane amma idan muna zance imama bi ma'anar arab wanda yake zabe ne na Allah wannan wani martaba ne daban wanda ke babu ba mutum ke bayar ba Allah ke bayarwa da nassin alqur'ani wanda Allah ya ce ma annabi Ibrahim inni ja'iluka lin-nas imama ni Allah ke so sanya ka zama limami sai da kuma tsakani tsakanin wannan da manzanci sai da wannan shi kenan na uku wanda yake malam yayi magana cewa sayyidina Ali cikin Najil Balaga malam ina so ya kamata ka gane kaga Najil Balaga littafi ne wanda yake ba kowa ke fahimtar shi Najil Balaga wato littafi ne wanda yake yana da zurfi sosai idan ka yi magana cewa sayyidina Ali لا شيء وين كذا كذا شيء أكيد شال كنها سيمان ابن الحديد أما كقوم أقول ولا خطبة قال إمام علي ولا أنت ما خطبة الشكشكية ولا أنت إذا أنت خلاف الأشياء ولا ولا خطبة ولا نادي بلاغة أو النهي أنا شيء ينا مكان شيء ولا خلاف أنت من ناوي يا مكان يتي ولا قد تقمصها تقمص babu lokaci mu ba da bayani idan ka je a cikin lugar larabci taƙammus shi shine kamar yaro ya sa ni ganda ya fi shi girma cikin kuma taƙammus daga kalimar famis taƙammasa wai wani ya doki gan da masa ya yi girma fita kace maka wannan ka taƙammasa a ko haka وإنه لا يعلم أن محلي منها محل بد من الرحى وش يا سني شيء هو النمسي مسيناني كذا ما هو هو النمسي كذا إذا كان زنتي وين إمام علي بن شيء كذا والنمى غسي هذا والنية كذا كبيش كذا كذا ثاني إمام علي أخطبا لكن في مثل خطبة الشكشقية ينا شكي والنية البلاغة يا طينا أما سينسى اللوكتشن وين بيك المسيين سني matsayinsa ne na منذ الله صلى الله عليه واله na farko ke na biyu idan mun koma kalimar khalifa idan mun ka koma kalimar khalifa khalifa idan an kace wani shine khalifa wani yana gadar mai shine bayansa ko da yana gadar da bayan wasu suka rufe da dadi idan mun kace khalifa kamar yadda nasa hadisi ke zance sa yana nuna wa kamar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wato wanda ya kamata ya zama khalifa shine lawan wannan da nasu kuma barin kara kara bayani saboda idan kana so ka gane me yasa sayyidina ali shine wanda ya cancanci idan ka koma cikin dukkan sahaban manzon Allah dukkan mutane babu wani mutum wanda yake yana da matsayi wanda yake ya kusa da manzon Allah kamar sayyidina ali ba wani magana na bane fa idan ka koma imam Muhammad a lokacin da an ka tambaye ta imam Muhammad daya daga cikin limamai ahli sunna wal jama'a an ka ce masa man hum sahabatun nabi su wani ne sahabban manzon Allah sai ce na farko Abu Bakar sai an ka tambaye sa na biyu shine wa sai ce Allah an ka ce na uku sai ce wa Usman an ka ce sai na sannan wa sai ya shiru sai an ka tambaye shi in na ka sha sayyidina Ali sai ya ce nassar imamu hanbal sai ya ce sa'altumuni an sahaba sai kun tambaye ni kan sahaban manzon Allah ne amma inda kun tambaye ni wane ne matsayinsa kamar matsayin manzon Allah ya rasu ne ku sayyidina Ali wanda shi ne hadisi ke nafa bari kai ka shi alqur'ani kuma ka ji wani ayan da Allah ke zance sa a ayan da ake ce mata ayatul mubahala wanda ta sauka a zamanin manzon Allah wanda manzon Allah yayi mulakasha da mutanen nasara a wannan munaka game da shani annabi isa yayi karfi ya zo ya kai Allah ya ce wanzu Allah man hajjata fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'ala natu abna'ana wa abna'akum Allah shi manzon Allah ya kai manzon Allah idan mutanen Yahuda ya nasara sun ki su ji gaskiya suna nan suna gaggama da kai wai ka ce musu su kawo ya'ansu wa mu kawo mu. ka ce musu su kawo matattakin su mu kai manzo Allah sannan ku kawo kawunan ku mu mu kawo kawunan mu wannan ka duba tafsir duka ba akwai suna ce su malum mai tafsir da suka faɗi game da wannan aya sun ka ce inda manzon Allah zai fito yayi wannan mubahala wannan shi ne wasa da nasaran wai manzon Allah yaran nan sai ya fito da Imam Hassan da Hussein ba su da yawan da manzon Allah ya fito shi dan bayan wannan na biyu ya fito da nana fatima ita ne kawai wanda ta sai matsayin nisa ana wa anfusana wanda yake a matsayin manzo Allah wannan ka duba ka wani ne manzo Allah ya fito shi banda sayyidina Ali dan haka gune tafsiri ko da guda wanda ya ambata cewa manzon Allah ya fito da wani sahabi wanda yake yana nan kamar matsayin manzon Allah banda sayyidina Ali kuma har yake wa anfusana da kawunan mu babu wani wanda yake ya isa ya zama kamar manzon Allah kamar sai na Ali sai ta wata shine nafsa sai ta in akwai wani wanda yake yana da wannan quality wannan wato shi wannan alama shi wace a cikin sahabai babu wani kamar sai na Ali wannan shi ne na wannan a nan ake kalin lokaci akwai abubuwa da da ne kamata a yi magana kamar game da shanin hadisin da ta kawo game da shanin wata mata ta zo wurin manzon Allah kaza kaza manzon Allah ya ce mata an ba ni kaza kaza wannan bai nuna ba ga wani kalimar da ke gwada kamar shabi'i ba ga wani kalimar wannan hadisin da kake ji cikin kuwa eh ban san cikin da littattafai an ka ambata kuma wannan wannan hadisin na babu shakka cewa ba gaskiya bane saboda dan wannan hadisi an da gaskiya ne da ya zama mutawatir amma bai tabbata kamar wannan hadisi mutawatir bane Masha Allah, mun gode Sheikh Abdul Jalil Nawi kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar. Website na Kibla FM shine www.kiblafm.com. yanzu suna musu final 10-10 mint sa'an nan mu buɗe phone lines din nan mu few questions wurin wanda kuke saurara sai mu wrap up wannan debate mun kawo muku another topic domin bayan Allah guda biyu ga akwai so much more da za su karantar da mu yanzu suka soma sa ku follow kan website in Kibra FM mun ba ku all the latest uh, details mu sake dawowa da su. wannan last 10 minutes ina son bani Allah guda biyu da kare a wuce 10 minutes na domin ya cire mu kan schedule so sa 10 minutes nan a stay strict in na ce ta masu yawon da mu gudu sun ma yana da very critical domin mu yi amfani da lokaci da yanzu 10 minutes da yanda za mu yi amfani da shi shine Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna zai da mintoci biyar kuma mintoci biyarin a yi kokari kan ya wuce biyarin in na ce ya kai a saya ya nika maka tambayoyi guda guda biyar cikin mintoci biyarin nan sai kai ka doki mintoci goma sai ka wata votering ka yi shi bayani wannan tambayoyi guda guda biyar da in shi kuma kare ta kuma ka mishi wannan wato ka doki mintoci biyar ka shi tambayoyi guda biyar shi ne doki wannan mintoci goma shi ne bayani akan haka mun gudu phone line nan mu zo da tambayoyin da ah, yana da very important mu aiki da wannan structure domin mu ba wanda suke saurara kuma dama su zo su yi nasu tambayoyi shi yasa shin mun san yusuf kasar sunna mun tafi biyar a mika musu tambayoyi guda guda biyar bismillah kafin in mika tambayoyin malam fa'ad afuwan da Allah cikin abubuwan da ya faɗa cewa su babu wani abu da yake ya fi annabci ina ganin ya manta a gidan rediyon nan mun yi program da wani daga cikin mutanensu ya tabbatar wa da duniya cewa imamanci yana gaba da annabci ƙur'ani idan ya faɗa abu wani guri mujmal kuma zai faɗe shi ya fassara shi da Allah ya ce wa annabi Ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imama ya faɗi mai imam din dama asalin imam shine ai wanda ake yin koyi da shi Allah ya faɗa can a suratul nahl ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa sannan ya kawo maganan al'imamu Ahmad Imam ahalus sunnati wal jama'a a cikin musnad da ya faɗa ka koma ka duba musnad hatta musnad idan ka ga tsarin yadda al'imamu Ahmad ya yi shi za ka san ya yi shi akan cewa abubakar shi ne shugaba sannan umar sannan sai usman sannan sai ali haka ya yi masani ɗin da abubakar ya fara sannan umar sannan usman sannan sai usman sannan ayat da ka kawo faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ka kawo wa ka ce nafsu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwa nafsu ali shine wato ali bin abi talib wato saboda ba lokaci ina so in warga tambayoyi amma a gurguje kalman An-nafsu a ƙur'ani tana zuwa da ma'ana guda takwas ba ma'anonin nake so in kawo ba amma ka koma kaga Allah ya faɗi cewa laqad manna Allahu alal mu'minina Allah ya yi baiwa ga masu imani sai ce id ba asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya curo manzo daga cikin su nan wa anfusana wa anfusahum nan min anfusihim me yasa ba ku ce ran annabi ba shine rarragowar mu'minan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa tare da shi to a gurguje eh, eh, a gurguje tambaya ta da nake da shi tun da ka ce tambaya guda biyar ne abu na farko shine a Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa wala tarkanu ilal na zalamu karka karkata zuwa ga waɗanda suka abbalimai ne kumin naru sai wuta ta shafe ku shin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya naɗa sayyadi ali kamar yadda kuke faɗa sannan kuma yana sana sahabbai sun ƙwace ne ya koma kuma ya karkata zuwa gare su aka yi komai tare da shi ya hukuncin wanda ya karkata zuwa ga azzalumai wannan shi ne tambaya ta ta ɗaya kenan ya ji assalamu alaikum musamman na shai ya ji na shai kan gani na fata kara ji tambaya ta ta biyu da yake tabbatar da wannan naɗin da su shi'a suke da'awa cewa an yi ba a yi ba, duk musulmin duniya sun yarda cewa al'imamu Hassan ya zama shugaba bayan rasuwar mahaifinsa Ali bin Abi Talib Allah ya ƙare su da yarda. Ya haƙura ya sauka daga shugabancin ya ba mu'awiya. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi naɗin kamar yadda suke faɗa, kuma naɗin nan yana ainihin wato gaba da annabta akwai wata maslaha da ta yarda abin da yake gaba da annabta ka haƙura kai kana mumini musulmi ka damƙa wanda ba mumini ba musulmi a gurinku da haka kuke kallon mu'awiya wannan ita ce tambaya ta ta biyu da nake da ainihin wato shi a kansa tambaya ta ta uku shine wannan matsalar da kuka ce naɗi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dan Allah ina so a samo mana aya sarihiya a ƙur'ani da tabbatar da wannan naɗin domin shi naɗin annabi an samu Allah ya faɗi cewa Muhammadu Rasulullahi. To don a gusar da wannan iskalin a daina rikici yadda aka samu nassi qat'i subut qat'i dilala akan manzancin annabi Muhammad to muna buƙatar ku kawo mana nassi qat'i subut qat'i dilala a Qur'ani akan wannan matsalan naɗin. ita ce tambayata ta uku tambayata ta hudu ne, ka fito kawa mutane bayani a addinin shi'a ya hukuncin mutumin da bai yarda da wannan naɗin ba cewa annabi ya naɗa sahabbai kwata suka yi wannan ita ce tambayata ta ainihin wato hudu da nake so tambaya ta biyar da nake so in maka Ali bin Abi Talib yana sanar da cewa Allah ya naɗa shi sahabbai suka kwace kuma Abubakar da Umar su ne shugaba. Me hukuncin shi da ya ɗauki sunayen azzalumai ya sa ma 'ya'yan shi? Wannan ita ce tambaya ta da nake da shi a kanka. Masha Allah mun gode Sheikh Musa Yusuf Asir Sunna. Sheikh Abdul Jalil a roki 10 minutes mintoci goma a mishi bayani bismillah. أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن الله أقول كان إبراهيم أمة أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا idan ka so kuma da ya malam ya magana cewa a musnad bin ahmad ya yi zance cewa abubakar shi ne na farkon khalifa sannan umar sannan usman to wannan gaskiya ban san cikin wani shafi yake magana ba saboda abin da ke cikin musnad bin ahmad wannan wani abu ne daban ba abin da malam ke zance shi yanzu idan mun zo ga da shafin ayan da malam ya ambata wala tarkani ila alladhina zalamu fa tamattakum ma'a wannan ayan nan da malam ke magana cewa menene matsayin mu a wurin wato kamar yadda na ce idan kana son ka gane matsayin shi'a a game da cewa na zalumai. a wannan littafin da na baka sunan shi wanda ake ce masa a fa'idul imamiyya a cikin akwai shafi wanda shi malamin ya yi magana yana cewa a unwani a kaidatuna fi zalama wato a kaidan mu akan zalimai wato azzalimi a cikin addinin musulunci abu ne wanda yake Allah da kansa bai son zalimi in alqur'ani wallahu la yuhibbu az-zalimin Allah wani Allah ban so azzalimi a lokacin da Allah ya maida zai maida annabi Ibrahim imani yace inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi az-zalimin Allah yana cewa a lokacin da Imam Annabi Ibrahim Allah yana da talimanci yace Allah madaukacin sarki wanda limanci yana nan cikin zuriya na Allah yace in eh, yana nan amma waɗanda sun ka zama azzalimai ba za su taɓa samun wannan matsayin nan naka ba ya kai annabi Ibrahim. Saka a matsayin mu a wurin azzalimi wanda yake ya zai ma wani zalunci ko da yake ya kamata mu bincika me muke nufi da zalimi domin idan ka zo cikin alkur'ani akwai azzalimi iri iri iri muna da zalimullah wanda ke azzalimin da yake yana zalunta Allah madaukakin sarki sannan muna da zalimun linnas wanda wanda ke zalimin wato halittun ubangijin Allah sannan muna da zulmun nafs wanda ke zalunta kansa da kansa idan ka ce na farko wanda ake ce masa yana zaluntar Allah a cikin alkur'ani Allah na cewa a halsin annabi a halsin luqman yake ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wai kada ka yi tarayya da Allah saboda tarayya da Allah wani zalunci ne da hakkin Allah ba lokacin sarki sa'annan na biyu wanda yake ana ce masa zulmul akhari wato mutum ka yi ma dan uwanka zalunci ka doki abin da ba hakkinka ba zalunci ne wannan Allah kuma ya zaci gaskiya alqur'ani sannan zalunci kai kuma yana wanda Allah na cewa a halkin annabi annabi adam rabbana zalamna anfusana ya kai ubangiji mu yi makawo kan zalunci wannan zulmi wannan zalunci nan kan kan shi shi baima ce ta muna da zalunci iri iri ya kamata a bincika wani irin zalunci kake magana ya kamata mu gane saboda zaluncin nan ba iri guda ba ne suna nan kashi kashi suna nan shashi shashi sai mu ya kamata mu gane wani irin zalunci ake magana saboda babu lokaci da zai ba da bayani na uku wanda ke kayi magana cewa nassin khalifa eh, ka yi magana cewa wato menene a matsayinmu wanda bai yadda da khalifa wanda ke Allah ya nada ba wato mu abin da muke son jama'a su gane wato hukunci yana nan hannun Allah lokacin sarki mu ba mu yi mutum hukunci wa zai shiga wuta wa zai shiga wuta wa aljanna wani hukuncin Allah ne mu namu ne mu tabbatar da gaskiya kamar abin da yake gaskiya shi ke da amma menene hukuncin mutum a wurin Allah wanda yake Allah zai azabtar da wani ne wanda Allah zai masa gafara ne wanda Allah zai sa shi aljannan wannan babu ne ya guji fashi Allah wanda ka sarki amma mu a matsayin mu mun san kamar cewa mutum in dai ka ga gaskiya ya kamata ka bi gaskiya kuma ka tabbatar cikin zuciyarka kamar ka tabbatar kamar wannan shi ne gaskiya ya kamata ka bi wannan gaskiya ba ka saba ma wannan gaskiya ba wannan shi ne jawabi na hudu na biyar wanda ka ce hoto na Ali ya sa ma'a'ansa sunan nake Aliyu da Usmanu da makamancin su wato ya kamata ka gane wato shi'a ba su da wato wani kiyayya da suna ba a cin mutum saboda sunansa ana cin mutum ne saboda halinsa sai ka iya don iya wani cewa wani da ban son ka domin sunanka a'a abin da shi awa suke zance shi ne irin abin da ya habku tarihi abin da ya habku bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan shi ne abin da shi awa suke zance a kai amma cewa sai Ali ya ambata wani su kaza ya sama wani kaza wannan ya kamata ga gane bawan Allah kamar cewa a zamanin manzon Allah a zamanin manzon Allah akwai mutanen da ake kiran su Abu Bakr da Umar da Uthman ba su ka kula ta an kawai ne makan ba. bari ba ka wani misali Inda an ka tambaye Sayyidina Ali, ka sa madanka Osman sai ya ce na'am sammaituhu bi Osman da ashiyan bi akhi Osman bin Mas'ud. Akwai wani sahabi wanda ake ce masa Osman bin Mas'ud wanda yake makaho ne, wanda yake mai sahabi ne wanda yake mai daraja. Sai Imam Ali Arfi ce na tunanci sa ne akan wannan sunan saboda wanda sahabin. Idan ka so kuma a lokacin da manzo Allah eh, Imam Ali ya eh, sa matansa Abubakar wato Abubakar ya kamata ka gane Abubakar lakabi ne ba suna ba ne na farko khalifa dan idan ka duba a cikin tarihi wasu ka ce sunansa na gaskiya shine Atiq wasu ka ce sunansa na gaskiya shine Abdul Kaaba amma Abubakar wannan kunya ne wannan wato kunya ne da an ka basa amma ba ainihin sunansa bane Kisa a wannan lokaci akwai mutane da aka kira su wannan. Kisa wannan bi nunawa kamar domin ya ambaci ya su Abubakar ko Umar wato wannan shi ke zana kamar akwai ko da yake imamu ali alayhi salam kamar yadda muka nuna cikin al-khutbah uh, shakhsiyya yayi zancen da dama game da sha'anin irin abin da ya fi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi malam ka je ka duba cikin tarihi a yau a gurguje me ya zo yau kuka tambi wannan shirme bai san inda an ka bisa na Fatima dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi saboda abubuwa sun habku bayan manzo Allah an yi kashe kashe an yi mana abubuwa da dama sai idan muna son mu gane ya kamata mu koma cikin tarihi mu duba abin da tarihi ya zana ya ambata na zaɓin wuta yau idan ka je ko ina in ka je cikin yasun shi ba a makka madina ka shiga za ka gani inda an ka bisa matan manzon Allah yaran manzon Allah maza amma na wani Fatima idan ka tambaya su ya ce maka da wanda ya inda an ka bisa ita wasu ce maka yana cikin kabarin manzon Allah wasu ce maka yana nan har da yau babu saboda me saboda abubuwa sun haɓu bayan manzon Allah sallallahu alaihi ta ihushi ka karanta tarihi yace na na Fatima ta ce tana so a bisa ta a dare saboda ta yi hushi wasu sahabai an ka bisa ta a ɓoye a yau don manzo Allah ta rasu wanda ya kamata ga sahabai a zo a yi mata tashiri a yi mata rakiya a bisa ta a cikin jama'a cikin gida da hanka hankali na nasa ta gaba wanda ga yana nan cikin tarihi fa wanda malum mama al'asar ba su gaya ma mutane a gaskiya kamar ga abin da yake ya tabbata a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sahabai an kasu jini kisa idan ka koma akwai sahabai da dama wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya gama da su bayan rasuwan manzon Allah an ka saki idan ka ji sahih bukhari akwai hadisai wanda an ka ce manzon Allah ranar tashin kiyama zai zo ya san sahabansa ya je yana son ya tarbe su sai mala'ika jibril ke masa na sayaure ya kai manzon Allah sai manzon Allah ce haula ashabi sahabai na ne sai jibrilu ya ce masa innaka la tadri ma ahdathu ba'da baka san abin da sun ka aikata bayan ka ba ya kai manzo Allah yana cikin sahaya sittin inda an ka ambata kisa abubuwa ya faru cikin tarihi wanda ya kamata mutane a ba mu lokaci a zo a tabbata mu mutane saboda laifin shi a kawai shi suna fito da hakikalin tarihi da abin da ya ko amma a waɗanda ba su fitowa suna ganin laifin waɗanda ke fitowa cewa wannan abin wanda ke tona asiri alhali kuma hakika ya kamata a bayyana ma mutane. na mun gode Allah saka da alhairi shaika Abdul Jalil Nawi kuna sauraron mu akan Kibra FM suna na Fuad Umar saboda karancin lokaci za mu bar Sheikh da Sunna a shaki Nawi shi kuma Ibaka Sheikh Jalil Nawi shi kuma Ibaka tambaye guda guda biyar a amsa mishi tambayoyin biyar ya so mun samu wato wani block of 30 minutes a nan ga zuwa the next couple of days mu ba ku address yadda junan ku kuka amsa tambayoyin nan shi sa kada a yi kokarin tura wannan magana yanzu a je a mika tambayoyin ya so a bada bayani na 10 minutes na magudu phone line shi na sai ka abdul na bismillah mika tambayoyi guda guda biyar da su shi kasu da suna yi bayani. A tambayana na farko shi ne game da shanin topikin da an ka bayar shi ne batu shanin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda kun ka zabai a man a tafi na Shi da ina son malam ya ba mu aya guda ko biyu ko uku wanda yake yana da dangantaka kamar malumin tafsiri wanda yake akwai alama kamar khalifa na cikin kamar manzon Allah ya zaɓi Abubakar ya zama khalifa wannan shine na farko tambaya na na biyu ka ce me shine eh, ka ce Kardi ce tambaya na na farko shine mm. muna neman mm. aya a cikin Qur'ani wanda yake aya ne wanda yake yana zance ko yana da dangantaka wanda yake bayani ne kamar Abubakar shine khalifa wannan na manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan shi ne tambaya na farko tambaya na biyu muna neman wani hadisi wanda yake a wurinka wanda yake ya tabbata sahihatu sanad wanda yake kuma mutawatir ba farko a yankin guda ko biyu ba mutawatir wanda sun ka ambata kaman abubakar shi ne sa'isan mungon Allah shi ne na biyu kenan tambaya na uku ina neman dalili na hankali kan hadisi eh, eh na'am na biyu na ce muna neman hadisi wanda yake ingantaccen hadisi sahihatu sanad wanda ke tabbatarwa cewa abubakar shi ya manzo Allah ya zabe sa ya zama khalifa hadisi na uku muna neman dalili na hankali wanda yake akali wanda ce akali wanda za ka iya ka tabbatar da mutane cewa a'a ai ga dalili na hankali wanda ke gwada kamar abubakar ya zama khalifa ne na manzon Allah saboda wanga dalilin hankali Tun tambaya na hudu shine kuma muna son mu gane shin an manzon Allah bai ambata khalifa ba kamar yadda wasu sun ka sai wani hujja ne muka samu cewa abubakar ya zo ya ambata khalifa Umar kuma ya ambata khalifa me yasa an ka tare sabani manzo Allah ya yi wani abu su sun kama sun kari wani abu daban shin ba mu sani cewa sunnan manzo Allah shine bin abin da manzo Allah ya shirya sai da an manzo Allah in mun ce manzo Allah bai ambata khalifa ba ta yaya Abubakar da Umar su sun karo sun ka saba ma manzo Allah sun ka zabe khalifan kansu sun ka zabe wal hali kuma suka ce manzo Allah bai zabe ba tambaya na na biyar shine Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.